Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfinta ba, na marubuciya Amina Hassan. Wacce aka fi sani da Ummu Didat wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A bayan mun ne a inda kafalan babu wanda tausayin shi bai ratsa mishi zuciya ba, ita kuwa mam. Jin abin da son ɗin nata ya faɗa sai ta kuma rushewa da kuka. Wannan wace irin rana ce? Wace irin rana ce da ta zo mata a hagunce? Kamar ita hajiya kubura, har za a zaunar da ita ana mata tonon sililiya ka, kuma a gidan su kishiya, har yaron nata yana goyon bayan su? yana wani cewa zai amshi duk dukiyar da ta tata da ta mallaka kuma ya damƙa ta a hannun kishiyar tata da matar ta shi? Bai tashi nemo alaji yaron da ta sha fama da shi a da can baya ba akan hakan, sai yanzu. Maganar mai martaba ce ta dawo da ita daga dogon tunanin da ta zurfafa. Har yanzu idanun nata na bisa fuskar yaron nata da yake durƙushe bisa ƙafafun nashi, da ya tankwashe su, ya kamar zaman sallah. Yayin da hannun mai martaba ɗin yake bisa sumar kan tashi da take kwance lub. Masha Allahu, jazakallahu khairan. Allah ya saka maka da alkhairi a bisa wannan ƙuduri naka. Kuma muna mai yi maka fatan alkhairi da fatan gamawa da duniya da kuma iyayenka lafiya. Sai magana ta biyu. Masarauta ta amince ta baka damar zuwa ko'ina a faɗin duniya nan domin kawo mata babban maci amana mai ɗimbin laifi kuma. Sai magana ta uku, maganar dukiya kuma ta rage tsakanin Hajiya Kubura da Gimbiya Rama. Sai kuma su Suhan, A saboda haka ne ya sanya muka ce idan har sun ce sun yafe to babu dalilin a matsa. Kan sai an ƙwace dukiya daga hannun mahaifiyarka. Komai za mu bi shi a kan ƙa'ida ne daki-daki kamar yadda shari'a ta tanadar. Saboda haka ne nake ba mu kowa umarni da cewa ya je ya huta. Sannan lallai a zo ma masarauta da Baba Alhaji barista da kuma shi kan shi barista Kabiru. Domin mu ji iya adadin kuɗaɗen da suke rubuce a wajen shi. Haka kuma, idan ba al'amin da Bilal ba, masarauta ba ta ba mu kowa damar tafiya ba, har sai an warware wannan ƙullin da yake tsakani. Da fatan kowa zai huta lafiya. Mai martaba na gama faɗin hakan, ya miƙe yana mai gyara zaman alkyabbar da take kan shi, sannan ya nufi hanyar da za ta sada shi da ɗakin hutawar shi na musamman. Sai kuma zaman shiru ya biyo baya, inda kowa yake zaune jikun yana saka abin da yake kai kawo a cikin zuciyar shi. A hankali Al'amin ya miƙe yana mai takawa zuwa inda Umman suwan ɗin take zaune. Sai duk kuma ya durƙusa kusa da ita yana mai kamo hannayenta wanda suke natse cikin na juna. Umma, ina alfahari da ke sannan da kasancewata siriki a wajenki. Haƙiƙa kin mana abin da ba kowace uwa ba ce za ta iya yi ma ɗanɗanta ba. Don Allah ina mai roƙonki da ki kwantar da hankalinki. Kin san kina fama da lalura ta ciwon zuciya. Kada ki sanya damuwa mai yawa a cikin ranki, wanda hakan zai iya shafar lafiyarki Umma. sha Allah wannan al'amarin zai warware cikin sauƙi. Kin sha faɗa mana cewa wata rana sai labari Umma ga shi labarin ya zo, wanda ya zo mana cike da abin kunya da da na sani a gare ki. A karo na biyu ina mai sake jaddada ban haƙuri a gare ki a madadin mahaifiyar tawa da kuma kakana wanda yake kwance cikin ƙasa a halin yanzu. Ba wai na ce ki yafe musu ba ne sai dai ba na so kina dinga tuna abin da ya faru a baya. Abin da ya faru ya riga ya wuce Umma. Dan Allah ki sake kwantar da hankali, ki kin ji Ummanmu. Marmishi Umma ta sakar mishi a hankali cike da so da ƙauna ita ma ta rintse hannayen nashi cikin nata. Jinci take yi kamar Suhan, soyayya da kulawar da yake ba ɗiyarta ta kadai ta ishe ta a rayuwarta. Ko ba komai ta san in dai Suhan na tare da al'ani ba ta da sauran damuwa ko fargabar hakan. Saboda hakan ne ma ya sanya ta furta yafiya ga mahaifiyarta shi, Ba ta fatan wannan al'amari ya shafi rayuwar auren yarinyar ta. Allah ya yi maka albarka ɗana, ya baka abin da kake so duniya da lahira. Suhan kuma amana ce a gare ka. Ina mai alfahari ni ma da samun sarki kamar kai, hakan kuma ina mai jinjina ma ƙoƙarinka, dauriyarka da kuma taimakonka ga na ƙasa da kai da biyayyarka. Hakan kaɗai ya isa ya sanya ka cimma dukkan ƙudurorinka. Babu wata uwa da za ta same ka a matsayin ɗa ta gaza gode ma Allah a bisa baiwar da yi mata. Allah nake roƙo kai ma da ya ba ka masu yi maka, ya ba ka zuri'a ta gari. Cikin jin daɗi karo na farko kenan da haƙoran nashi suka washe fuskar shi ta cika da murmushi mai ƙayatarwa, wanda hakan ya sanadiyar loɓawar gefe da gefen fuskar tashi. Wasu shi ta bayyana inda kyawun fuskar tashi ya daɗa bayyana a fili. Addu'o'in nata da maganganun nata sun sake samu. Sun sake sama mata wani matsayi a cikin zuciyar shi ina ma mahaifiyar tashi za ta yi koyi da irin halayen umma. Ina ma To sai dai kash ta ƙama da isa, wanda za mu iya cewa ta yi gadon hakan ne a wajen mahaifinta, ba za su iya bari ta zama irin Umman ba wanda babu komai a cikin zuciyarta, daga addini sai soyayya, jin kai da tausayi a ciki. San ba ta jin kanta a matsayin wata, da tuni ba za ta yi ma mahaifiyarshi bautar da ta yi mata ba. Bai san lokacin da ya ware hannu ba, yana mai rungumar umman soyayyar ta yake ji har cikin zuciyar shi. Ta maye mishi gurbin rashin dacen uwa da yi, hakan kuma sai yake jin ta kamar mom ɗin tashi, wadda ta tsuguna ta haife shi. Wani irin ƙayataccen murmushi Alhaji Mustapha bulan ya saki yana mai godiya ga Allah. Ko Al'amin kaɗai Allah ya bashi ya tabbata ya gama dacen haihuwa. Cikin tsantsar shauki yake kallon yaron nashi da yake durƙushe bisa gwiwowin nashi yana mai rungume da surukar tashi. wanda yake jin ta kamar mahaifiyar shi ji yake ina ma Umma ya fara haɗuwa da ita a zahiri. Da babu abin da zai sanya shi ƙara wani auren sai dai in ƙaddara ta riga fata. Da bai aura jiya kuburan ba kuma da ba zai sami yaro kamar al'amin ba. Wanda ba ma shi ba, hatta da ƙasar baki ɗaya take ji da shi, take kuma alfahari da shi. Sakin umman yayi yana mai sake bata kyautar murmushin nan nashi mai tsada. Yana mai miƙewa ya isa inda iyayen nashi maza suke zaune su ma duka, ya cike da girmamawa da ladabi ya gaishe su. Albarka sosai suka saka mishi inda yake sanar da dad ɗin nashi cewa shi da blood ɗin yau za su koma. Amma zuwa gobe yake son wucewa zuwa ga neman alhaji yaron. Addu'a sosai suka yi mishi suna masu ƙara bashi kwarin gwiwa a hakan ya miƙe yana mai ficewa daga falon. Abin mamaki ko inda Hajiya Kubran take bai kalla ba, baya ma son ko kallon nata yi. domin bai san da wani irin idanu zai kalle ta ɗin ba so yake ta gane kuskurenta so yake ta nemi yafiyar umma so yake ta nemi yafiya a madadin mahaifin nata na halin da ya jefa rayuwar umman da kuma son ɗin tashi tun ma tana cikin ciki amma ya san ba za ta iya ba mam ɗin tashi ba irin mutanen da suke saduda lokaci guda ba ne siyar da makaman yaƙinsu shi kuma ya sha alwacin cewa ba zai taɓa goyon bayan rashin gaskiya ba ba zai taɓa sanya son zuciya ko son kai a cikin wannan al'amari ba. Mom ɗin shi ta yi kuskure wanda kuma dole ne ta gane cewa ta yi ɗin. Har kai lokacin da ya bar falon ya kula duk kukan da take yi ba kukan nadama da da na sani ba ne. Kuka ne na son zuciya da son kai. Kukan za a raba ta da dukiyarta wanda take jin kamar za a raba ta da rayuwarta ne. Addu'a kan yana yi kuma zai ci gaba da yi mata yana so ta gyara rayuwarta ta. ta daidaita ta daidaita akan hanya madaidaiciya ta zama kamar kowace uwa ta kirki akan 'ya'yan nata ta zama kowace mata ta kirki a wajen mijin nata ta zama kamar kowace surka ta kirki a wajen dangin daɗin nashi idan ta yaka Saɓan Allah ne kawai ba zai yi ba akan ya kyautata mata, idan ta yakan ko wuta ta ce fada, shi yana da yaƙinin fadawa cikinta in dai hakan zai faranta ran shi. saboda sanin kanshi ne cewa mam ɗin ta ce tana son shi da ƙaunar shi. Sai dai wani lokaci son zuciyar tata ne yake da dane dukkan wani abu na daidai da ya kamata a ce ta aikata, kuma ba wai don bata sani ba ne. Bilal ya yi mamakin sake ganin shi ya fito cikin ƙanƙanin lokaci, sannan ya yi mamakin da ya shaida mishi cewa yanzu yanzu ne za su juya. Mamakin shi guda yanzu cikin wannan sanyin maraitan za su ɗauki hanyar Abuja, sai da yadda ya ga yanayin abokin nashi, Sai bai tsaya gaddama ba, ya shiga mota yana mai yi mata ki shi ma zagayawa ya shiga ya zauna. Inda Bilal ɗin ya juya kan mota suna masu ficewa daga harabar tamfatsaitsiyar masarautar. A hanya ne ya shaida dama Bilal duk ƙudirin shi na zuwa neman Alhaji Yaro. Bilal ɗin bai yi mamaki ba. Dan dama ya san ishu ɗin sai dai ya jaddada ma al'amin cewa wannan tafiyar ta su ci baki ɗaya. Kuma in insha Allahu duk yadda za su yi za su yi domin ganin cewa mai laifin ya zo hannunsu. Domin ba ƙaramar cin amana ba ce ta makudan kuɗaɗe da yi ma ajiya ba. Kamo hannun shi al'amin ɗin ya yi karo na farko da al'amin ya buɗi baki yana zuba ma Bilal ɗin godiya. Game da alfahari da kasancewar shi amini na amana a gare shi. Yana da tabbatar ma kanshi cewa samun aboki kuma amini kamar Bilal ɗin a wannan lokacin da amana da yarda ta yi wahala abu ne mai wuya. Bilal ɗin bai bar shi haka nan ba ya ci gaba da jan shi da fira har sai da ya tabbatar ya ɗan saki jiki. A ƙoƙarin shi na son kau da duk wani tunani daga zuciyar abokin nashi. Har lokacin da ya ga al'amin ɗin ya jawo waya, yana mai shaida masu cewa insha Allah komai dare yau za su iso, don haka ta shirya musu abubuwan buƙata. Ni ko ta ɓangare na yi ne na yau babu daɗi jikina nake ji kamar ba nawa ba. Ga yawan faɗuwar gaba da yau yini ne da ita. Dalili kenan da ya sanya na kira ga mijin nawa, farin ciki na. Kuma sai dai bai amsa min ba, hakan ne da tayi min da hankali. Na rubuta mishi sako, sai dai sakon bai daɗe da shiga ba sai ga reply na shi. Inda sai lokacin da ɗan samu saukin zuciyata. wa ne ina mai har harhaɗa na so nake zuwa dare in kira ya Amin ɗin. Na shaida mishi maganar komawa ta makaranta. Tun da sanyin safiya Khadija ta kira ni a tana shaida min lallai in dawo sukul in ba so nake in samu matsala ba. Musamman ma yanzu da muka shiga aji na huɗun, inda karatun ya ɗauko zafi. Inda karatun ya ɗauko zafi, sa'a ake nema tsakanin ɗaliban da malaman. Ina kwance ne a falon nawa wanda na gyara shi tsaf na ƙalƙale shi, sanye nake da ƙananan kaya riga da wando iya gwiwa. Sai gashin kaina da na gyara na tufke shi a tsakiyar kaina. Na bar sauran na ta reto da lilo a baya. Kaina babu ɗankwali sai wata bandana mai kyau wadda iya kaina kawai ta zagaye min. Littafin menene riba ta nake karantawa inda nake jin irin zallar fasahar da marubutan suke zubawa cikin labarin, wanda yanzu yake faruwa sosai. Wasu marubutan sun ɗauka rubuta batsa a littafi ko fayyace rayuwar dare na ma'aurata shine ilmantarwa da faɗakarwa. Na jinjina musu kuma littafin ya yi ma'ana inda suka fito da aibun da kuma kuskuren aikata hakan a fili. Na natsu tsaf ina kwashe duk wani saƙo na littafi na ji ƙugin mota da ƙarfi. Da sauri na miƙe har ina neman zamewa zuwa ƙasa, yadda na ji an banki wani abu da ƙarfi. Ta taga na lega zuwa farfajiyar gidan ne hal sai na hango da mugun gudu. Ta shige su tana mai rusa kuka. ta ko takalmi babu haka jikinta ko gyalama babu. Ƙarar da na ji kuwa ashe motar ya amince da take fake gefe ta kai makaro. Har bayan motar ya taɓu sosai. Glass ɗin motar ta baya sun farfashe su ma. Hankali na ne ya tashi sosai. Me ke faruwa ne? Gashi mun yi waya da yan Amin ya shaida min yana hanya. Ai da gudu na koma bisa sofa inda wayata take ajiye na ɗauko ta da sauri, gabi da danna kiran ya Amin. Har ta gama ringin bai ɗaga ba sai hankali na ya kuma tashi. Yanzu duniya nan babu gaskiya cikinta. Haka hanyar haka hanyar ma ma'ana fama da wannan mamuguntan wato ‘yan kidnafin. Ban tsaya wata wata ba na ruga ɗaki na zura dogon hijab ita ta sallah har ƙasa. Ban ko tsaya kulle sashin nawa ba yanayin yadda hankali na yake tashi. Kai tsaye sashin mom ɗin da na fari ina ɗan haɗawa da gudu. Kai tsaye ɗakin Nihal ɗin na matsinke. Can bisa hango, can bisa gado na hango talafa sai shashshekar kuka take yi. Wajen gadon na matsa ina mai ne hal. lafiya kuwa me ya faru ne? Please ki yi min bayani mana, ni ma cikin tashin hankali nake magana. Da sauri ta taso zuwa gare ni. Sai kuma na ji ta rungume ni tsam a ƙirjinta tana mai sake fasa kuka. Anti Suhan ki taimake ni don Allah ba wanda zai tsaya saurara ta yanzu. Na san sai ke, ki yi ma Amin magana ya kira bebi wai aure zai ƙara. Please Anti Suhan. Magana ta ta ta bani mamaki ƙwarai da gaske. Yau ni ne har ke kira da anti, ni take cewa in ma Amin magana akan wata buƙata tata. Ashe ma ta san ina da wani matsayi a wajen shi. Da masu baki ɗaya. A hankali dai ƙoƙarin raba jikina da nata abin ma da rainin hankali ciki. Jin ƙoƙarin da nake yi ne ya sanya ta saurin sake ƙanƙame ni. Please Aunty Swan ki taimake ni. Kada ku bari baby ya ƙara aure wallahi zan iya mutuwa in na gan shi da wata macen. Sai kuma na ji jikina ya yi sanyi ko ba komai za ta iya cin darajar ya Amin ko ba komai ita ɗin ƙanwa ce gare shi kuma ɗiya ga Alhaji Mustapha. Ba zan taɓa iya ganin jinin ya Amin cikin wani hali ba, ba tare da na taimaka ɗin ba. Muddin ina da yadda zan yi, ta ci daraja ta ya Amin da Dad, da ko kallo ni da ko kallo ni hal ba ta ishe ni ba. Tom dan dai babu kyau, rama shari da shari. Bakin gadon na samu ina mai zaunar da ita a hankali na shiga kwantar mata da hankali ina nuna mata illolinta a wayance. da kuma dalilin halin da ta shiga yau sai ga hal ta yi ka kasake tana saurari na har ma da gyaɗa mun kai alamun maganganun nawa suna ratsa ta ni da kaina na ce mata na yi alƙawarin koya mata dukkan wani abu da ta san cewa ba ta iya ba ba tare da kyara ko hantara ba na sha mamakin yadda Nihal ta sauke girman kai izza da isa tana bana haƙuri har na ji kunya Gashi dai a yi maza ta ɗan girme mani, sai ga ni hali yau anti sama anti ƙasa. Har da rungume ne tana sabon kuka tana bana guri cewa wai ta yi nadama. Ashe fahimta ta ne ba ta yi ba. Ni ɗin ko a cikin mutane daban nake kuma sha Allah ba za ta sake hawa turbar mam ɗinta ba. Ita kanta ta sani ko mam ba za ta tsaya ta saurare ta ba, ta kuma fahimce ta kamar yadda na yi ba. Na daɗa sashin har kusan karfe shida maraice ina ta kwantar mata da hankali a 'yar firar da muke yi ne. Na fahimci gaskiya dole Nura ne ɗaukar ma kanshi mataki, duk da ba wai yau na san Nihal ba. Amma tare ba tare da na ida fahimtar yadda al'amuran da suke a dagula ba sai yau. Kawai dai na san komai ba ta iya yi da kanta sai an yi mata. Ashe ni yakan gata ne a gare ni, ashe ni yakan zai zame mana alkhairi a gaba. Duk da a lokacin ina mai kallon wahala ne kawai nake yi. Faɗa mata na cewa zan je sashi in yi ma yayin ta girkin tarba. Na cewa ta akan sai ta bi ni lallai ta hakan. Lallai ta hakan ne za ta tabbatar da cewa na yafe mata kuma a shige nake da in taimaka mata. San ba ta yi min maganar Saudat ba duk da ita ban san irin rayuwar da take yi ba amma na tabbata kanwar duk ja ce. Abin da ya ci doma ba zai bar aure ba. Sai ga shi mun zage a kicin muna ta aikace-aikace da Nihal, ni kallon ta ma nake ta yi. Wani lokacin har dariya ce take neman suɓuce min. Ni kaina ban zata zan iya yafe ma Nihal haka cikin sauƙi ba. Sai na fahimci har tausayi da ta bani ne da kuma darajar yayinta da ta ci. Ni ke nuna mata komai, lallai Nihal za a sha fama. A yanda na fahimta ruwan zafi kawai ta iya dafawa. Sai kuma indomi ita ma tsurarta. daga mai sai magi sai kwai. Cikin lokaci ƙanƙani muka gama dukkan abin da za mu gama. Ce min tai za ta koma ɗaki saboda ta san ba za ta iya haɗa ido da ya'yan ba. Ita kanta ta san haushin ta yake ji sannan ta ƙara na da in sake baya Amin baki akan ya duba al'amarinta. Ita kanta ta san muddin ya Amin ya sako to dad ma zai saurare ta. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.